وعلى آله وأصحابه أجمعين <clears throat> تعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن كل من مشى على دربهم وصار على منوالهم بإحسان إلى يوم القرار والخلود والثبات والدين أما بعد إخوتي الأكارم والأماجد salamu min Allahi alaikum wa rahmatun minhu wa barakatuhu ah, ina mana lalai marhabin zuwa ga majalisunmu na tafsiri na ramadan daga nan masjidin sahaba ke wannan unguwa ta ta kundila kan titin maiduguri road a wannan rana ta goma sha bakwai kwanci tashin har mun kai kwana ta goma sha bakwai yau <clears throat> to kamar yadda muka saba mukan ɗan jefo wani ba a takaice game da sahabbai mai taken raƙumin ba raƙumin hamada ba jelar raƙumi me yasa muka ce jelar raƙumi eh ta nisa da ƙasa bahaushe in ya ce ai jelar raƙumi ta yi nesa da ƙasa wani abu ne da darajarsa ta kai ba za ka kamo shi ba sau duk yadda wani ya taɓa darajar sabon annabi yana ƙara wulakanta kan shi ne yana ƙara fito da shakhsiyarsa da abin da zuciyarsa take da al'intuwa kulluwa da tattarwa a kai ne na halaka da rashin riba in ba haka ba sabai sun yi gaba kamar abin da muka sha faɗa ne duk wanda ya ce zai masamaniya kaki to zai ɓata fuskarsa ne kawai so wannan muke kiransa jelar raƙumi fiye da shekara goma sha a tafsirin mutum a kaduna a nan masallacin kadipoli musamman na hausan dai <clears throat> jiya mun taɓo irin wato ithari na sahabbai a dunkule ƙarƙashin aya ta 171 da 72 da 73 da biyar a cikin sura mai lamba uku ala imran mun faɗi wannan bayani ba sai mun koma kai ba yau zan sake ɗauko mana wani tsarafi wani gefe ne na yadda sahabbai fifita kansu sama da kan fifita bukatunsu kai sama da bukatunsu haƙiƙanin ma'anar faɗin Allah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ma'ana ya يتجلى جليا واضحا game da wannan misali Sa'adu bin Rabi' Sa'adu bin Rabi' al-Ansari mutumin Madina ne radiyallahu anhu khazraji ne mutumin madina lokacin da abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu shi kuma haga muhajiri ne makki lokacin da aka yi hijira aka je madina cikin abubuwan da annabi ya yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato akwai kulla wato yan uwantaka tsakanin muhajirun da kuma lansarawa mutanen madina misali tsakanin salman al-farisi da abu darda tsakanin wani da wani to sai annabi ya kulla yan uwantaka tsakanin sa'ad ibn rabi' da abdurrahman ibn auf yake zaune ina ana kiranta hayyul aswaf hayyul aswaf unguwar tana nesa da masallacin annabi da kaman mita 600 ne misali in ka ce kana da zira'i biyu to unguwar ta yi nesa da inda alharamun nabo yake kamar da na faɗa bi 600 mitrat kaga nisan ba wani nisa ne can na sosai amma dai da ya tabawa kaɗan al-aswaf kenan <clears throat> to a nan wurin ne in ka samu zuwa madina nemi a alamar madina su kai ka wurin domin abu ne muhimmi musan yani al'amakinun nabawiyya yana an gane ko sai sa'adu bin rabi' ya ce da abdurrahman ibn auf anta akhi fillah kai dan uwana ne nabi salam ya kulla al al wal tsakanna da kai sai ce da shi ana aktharu ahalil madinati malan duk mutanen madina na fi su kuɗi na fi su kuɗi ya abdurrahman ka zo in raba dukiya ta gida biyu ka kwashe rabi la ilaha illallah la ilaha illallah zo zan raba dukiya ta gida biyu ka tafi da rabi idan wannan ya baka ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna al-ghaibi hafizin malam yanzu ka zo ka samu mutum kaddara a wannan zaman na lockdown yana da 8:50 ya ce da kai to kwashi 25,000 ka tafi to ai wannan kila mai sauki ne zuwa na bai kuɗi kaɗan ka faɗa amma ka ambaci kuɗi kuɗi mai nishi kuɗi ma dudu kaddara ka ce yana da ainihin miliyan 100 ya ce kwashi miliyan hamsin. Hmm? shi ne fi kusan abin da sa'ad ya yi to abin da ya fi mamaki kamar da na gaya muku matarka kuma cewa yi ka je ka dube su na yarda wadda ta fi kyau tunda ai ga manufa ta ai wadda ta fi kyau ta kwanta maka ka ci nuna ta zan sake ta ka aure ta saboda ka zo ba mata ba kaza kaza kaza to wannan alƙalamin tarihi na adalci ya rubutu da tawadar zinare akan mutum irin wannan da kuma sahabbai umuman saboda irin zaɓin da Allah ya musu tsabagen adireshin halaka da jihar sai ka ƙara mutunta su amma ba ka yi mala'ikun masu yi don na kirki sun san su to abinda zai baka mamaki shi wanda arzi ne ya ba da wannan shi ne ke ban mamaki ko ko wanda aka bashi domin shi abdurrahman bin auf sai ce Allah ya sanya albarka cikin dukiyarka da iyalinka rike ba na bukata tare da yana so ya ce rike dukiyarka Allah ya albarka iyalinka ba su nuna min ina kasuwa take shi ma ai sadin kasuwanci yayi ma'ana ni ma zan shiga ni kasuwanci aka ce fadulla ala suqin libani qainuqa fadulla ala suqin libani qainuqa yani dallahu sa'adun ala hadha suq ala hadhihi suq sai ce je kaga kasuwa can kasuwar ɗaya daga cikin ƙabilun yahudawa nan guda uku da ke madina a lokacin banu qainuqa akwai banu qainuqa banu nadir banu quraiza shikenan abdurrahman malam da ya je kasuwa malam sai ya saya ya sayar naira ta shiga kwandala kwandala ta shiga ficika ficika misali a mu na yau kenan misali sai ga abdurrahman allah ya masa buɗi a kasuwanci to abin mamakin shi ƙana'ar da ya nuna ne ke da mamaki ko ku isari fifita bukatar wani akan taka bukatar ta sa'ad ibn rabi ne abin mamaki ayyuhuma a'jab kowanne da mamaki ya nuna maka wannan ita ce al'umar annabi muhammadu su ne ababen koyin mu yace ula'ika aba'i faji'ini bi mithlihim idza jama'atna ya jarirul majami'u ni fa nawa iyayen kenan kawo min irin su lokacin da magamami ya sake haɗa mu an gane ya kai jarir kasan san tsakanin faras da jarir akwai rigima ko akhtal ne tsakanin su akwai munawashat ya tsakanin su to wannan shine abin mamaki har yi aure annabi ce da shi bazawara ka aura ko budurwa ce a bazawara ce ce ina ma budurwa ce abinda da muke so mu ƙara haska tocila a kai na saƙo irin wannan fifita bukatar wani sa'ad bin rabi kenan to a wannan unguwar ne na sa'ad bin rabi jabir ke ruwaito mana ibn abdullahi al-ansari wanda na yi muku tambaya kan jabir jiya ko shine ce lokacin da sa'adu don ya rasu a yakin uhud ya samu shahada ya bar mace ɗaya da ya biyu mata jabir ya ce ‘ya'yansa ne ‘ya'ya na farko da aka fara ba su rabo a musulunci domin laraba ba su ba ‘ya'ya mace gado sam haka wannan abu yake sai allah ya ba da kyakkyawan misali game da ‘ya'yan sa'ad bin rabi domin da ya mutu sai matar ta kai kara gun annabi don kar a yi wancan bakar al'ada din annabi da kanshi ya zo sallallahu ya raba gadon a wannan unguwar hayyul aswaf tun kamar da safe yana raban gadon sai da ya kai azahar ya bar wannan unguwar hayyul aswaf aka ba su lissi guda biyu turaka su ne na farko a musulunci da suka fara cin gado a majalisa na yaya guda biyu na ba yawan dukiyar ne kaɗai ba inda yawan dukiyar ne annabi da Allah ke masa waye cikin ɗan karbar za a yi amma wani darasi ne na bawai na musamman da nuna ƙauna ga sahabansa da shauƙi ka gane to wannan muhimmin lamari ne to a wannan lokacin ne sai sai kuma ɗaya sahabin yake mana ruwaya abraman ibn Afdi sai ce ina zaune can da aka ɗauki lokaci sai naga annabi yana sujuda a wannan masallacin yana wata sallah ta nafila da ya yi sujuda sai da ya daɗe a sujudar in ji abdurrahman ibn Afdi. hatta zanantu anna Allah ta'ala qabadahu an dauka koma ya rasu ne yace na firgita saboda tsayin sirrin da annabi ya daga ba na dauka rasuwa ce can sai naga ya dago sai ya ji motsi na wane ne yace ya rasulullah Abdurrahman ne sai ce zanantu anna Allah qabadaka fi sudik لأنك أطلت البقاء خلاف المعتاد mutad sai ce a'a abdurrahman Allah ne min kyauta shi yasa na tsawaita sujuda ina gode mai a wannan masallacin ne aka yi masa wahayi duk wanda ya maka salati ɗaya zan masa goma kaji dalilin to masallacin a yanzu haka yana nan a madina ana kiransa masjidu shukur saboda wannan sujura ta godiya ana kuma kiransa masjidu sajida ana kuma kiransa masjidu al-aswaf amma abin mamaki a yau wannan sunan babu shi sunan da ake kiransa masjidu abi darul ghifari a yanzu haka a madina har malaman tarihi ne suka ce haka ake kiransa walakin la na'lamu silatan bayna tasmiya wa abi dharrin mu san alakar ba ina nufin ka iya samu wannan an ce masallaci sai na abubakar masallaci amma kuma sai ka kwashe da kai masallacin bilal akwai masallacin bilal na hanyar kurban wanda ya shigo daga maka kurban eh, a tsali ko kuma nazil misali wanda bincike ya tabbatar da masallacin bilal ba bane araftum so eh, in ka samu zuwa madina misali irin wannan ka je masallacin abu daga ne inda wannan abin ya sau mai darasin o oh, darusa da yawa darussa da yawa kamar yadda zamu ji nan gaba tarihin itban ibn malik shi kuma nashi masallacin abin da ya faru da irin su sa'ad ibn haithama da irin su misali kulthum ibn al-hadam tsohon da ya fara ba manzon Allah masauki da ya zo madina the first ba abu ayyuba bane abu ayyuba sai da aka shiga cikin madina ai amma nan a unguwar banu salim ibn auf na hanyar wadi rano na ainihin ne annabi ya fara yin zango tukun to wannan za mu zo watakil daga baya ban fara mana da ainin manya guda hudu ba don sun fitattu ne kan nuju za mu ɗauke su lokaci-lokaci gwargwadon lokacin da muke da shi saboda muhimmancin irin wannan da munasaba tambaya ta gaba assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam warahmatullah barakatuh tambaya yake cewa malam ina yi maka fatan alkhairi nagode barakallahu fiku ne hukuncin shan rubutu a musulunci shan rubutu a musulunci al'ada ne na wasu da suka kirkiro suka soka cikin gidan musulunci kalli hausar suka soka in ba haka ba wanda aka ba shi alƙur'ani annabi muhammadu ya kuma yi bayani kowane irin bayani da ke da alaƙa da ƙur'anin nan Allah ya faɗa a sura mai lamba goma sha shida aya mai lamba arba'in da hudu ya ce wa anzalna ilaika tubayyana litubayyana nasi ma nuzila ilaihim Allah la'allahum yatafakkarun mun saukan maka da qur'ani dan ka yi bayanin me yasa aka saukar da shi duk cikin rayuwar annabi sai bai mana bayani ab daga cikin bayanin da zan muku ana rubuta a shashi ba ya mance kenan ya ɓoye kenan a'udhu billah to me faru ne waɗanda suka fi kowa sanin aikin ƙur'anin sahabatu su ma busu yi ba tafiya ce ta tafiya bakin abubuwa suka shigo matsibbata suka shigo shike nan sa cewa baka ga wannan je ka rubuta wala kaito alaika mahabbatan minni wa wala kaito wala kaito ka taba jin wannan larabci haka ake faɗa waya an ɗauko daga wa alkaito alaika ne to in kana son lakarin soyayya to wala kaito kenan sai ka je ka mallake mace ka shanye ta shirme ne ko wani kuma ke cewa wai ai daga nan ne idan mace haihuwa ta rikice a rubuta mata ya bai ne sulb ta wani sulbi din nan a ɗaure shi sulb sai ɗan ya faɗo sulb wai koya maka wannan ƙarya da shirme da fata an gane ko to saboda haka mu kiyaye na'am Allah ya ce a cikin sura mai lamba 17 aya 82 wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara muna saukar da abin da yake waraka amma wa zai maka bayanin ma'anar waraka qur'ani waraka ne gabarin shirka gabarin munafinci zai maka magani ya tsaro da gabarin sabon Allah akwai ciwo da ya wuce sabo bala'in da ke damun ba duk sabon ne misali fa ma kasabat aidikum shine maganin amma sai ya ɗauki ƙur'ani daga asalin aikinsa a kai shi wata unguwa ta wanda yake ba shi kenan ba na'am na'am akwai addu'o'i da in ka karanta Allah zai maka magani a ƙur'ani amma a yanayin da aka zo mana da shi a rubuta a tawada wata katabu wata sharabu da sauransu misali har ka ji ana shigo da abu masu ban dariya masu ban mamaki na taɓa samun labarin wani ɗan tsibbu wai ya ce da wani mutum to wannan falakanin idan shin ba hagon kwado kwado ba hago ne saboda ba iya shege da shegantaka ba akwai wani kwado ba hago da ba dame a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala tattakhidhu ayatullahi huzwa to raka fahimta mu kenan qur'ani shefi kowane komai zama magani amma ba yanda ka tsara ba har ibnul qayyim na cewa man lam yashfihi fala shafahullah yau ai duk wanda qur'ani bai warkar da shi ba kada Allah warkar da shi amma yaya siga warkar take bukatar abu uku ne yaya aka yi ka koma zuwa ga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam dan wa kai kuma wa ce kai Allah ya samu dace tambaya ta gaba tambaya ta gaba daga Abu Rawdu aiki assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mutum matar da ta fuski takardar saki a hannun mijin bayan ya rubuta amma bai niyyar ba ta ba in har ya yi niyyar zai sake ta ya rubuta ta fuska sake ya yi bisa mafi kyawun zancen da na itilayi a kai biyu ne ko uku wannan kuma tafasil shi zai faɗi me yake ne amma za mu ɗauka asali ɗaya ne kawai saboda mu tafi akan lissafi a talaku maratan kar ku manta muna kan jeren abubuwa sha biyar da na ce da suke haifar da saki ci gaba wa alaikum salam kamar rashin gaishe shi idan gari ya waye don Allah malam a yi mata nasiha kafin a yi mata nasiha shi ma mijin sai mun kalle shi tukun me kawo ni din kila baya sallah ne kila fatihan nan in yana ja sai dai fatihar ta ja shi kuma ita tana zuwa makaranta tana karatu ba dole ta raina shi ba ko kuma kaddara abubuwa na addini baya yi ya kasa mai ayansa tarbiyya ba na ce haka kuma dalili ne tare na shi ba amma shi buɗe kansa kofa a rena shi ai ai shi mutunci sayo ma kanka kake da kima da daraja da muruwa da kamala da izza ballantana matarka to mu ɗauka duk ba wannan ba ne a'a duk ya kiyaye abin da kake tsokacin da malam sai dai gaskiya tana masa tsaurin ido to anan bai kamata ba baiwar Allah musamman ka ce tana ji uwa mai albarka dan uwanki mijinki ya soki karatu a tunatar da ke wallahi ba tijara ba ne ko tonin sile gyara kayanka ba sauke muraba ba ne duk wanda ya ce ka bi Allah ya so ka ne ai wallah haka bai kamata ki namiji miji ba mijinki shine taskira asirin mai ɗaki shine kandagarkinki mai baki kariya ga barin talaulautuwa da ka iya kai miki farmaki a rayuwa to ashe ko yafi karfin ki shi uban 'ya'yanki ne mai kawo abinci da abin sha da abin da za a tufatar ne mi'aran nan guda hudu duk shi ke kawo an ce duk mata na bukatar mi'ara guda hudu maskanun mat'amun malbasun mabit maskanun mat'amun malbasun mabit mim guda hudu duk kila yana waffara miki to bai kamata ba idan ku kika wulakanta shi to fa haƙƙin miji zai iya hawanki kuma abu ba zai miki kyau ba Allah ya kiyaye mu tsare akwai tambaya ta gaba to shikenan sai ka sake komawa aya ta nawa muka tsaya jiya to sake karantawa mu je أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره <clears throat> فإن طلقها فلا جناح عليه بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هدوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم الله تعالى يفرأ آية تقباتا آية نوى أطلقوا مرتان فإن طلقها fala ta lahu ko min ba'adu. hatta tankiha zaujan gaira. eh ai hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqa usailataki kamar da wannan lafazin ya cikin hadithin imam al-bukhari hadisi mai lamba 2639 da kuma talatin da hadithin almajirinsa muslim al qushairi an-naisaburi hadisi mai lamba dubu da arbamiya da talatin da uku Allah ta'ala ce in har saki ya kai jalle na uku ko sai ce me fa'in tallaka ha? in har ya saki don ai asalin magana shine a talaku me marata madalla ai mun ji bayanin sakin da ake komai duka-duka shudi biyu ne to fa in tallaqaha in ya kuskure ya sake sakin matarsa igiyar aure duk igiyoyi na uku suka katse to fala ta lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghaira ba ta fa halatta gare shi ya sake aurenta har sai ta auri wani kan yi gadara da dukiya kawai sai su aika ma 'yarsu wadda matar wani ce za mu yi tafiya zuwa kaza gari kaza kaza kaza kawai ko za a tafi umra mijin yana zaune sai dai kawai ya ga mota an ɗauko an aiko da gidan babanta to baba ya ce za mu tafi umra shi yana zaune a gida zaune abinsa galli ga horo kawai shikenan a tafi a bar shi to kaga wannan banji akwai wani namiji da ke mutunta kimarsa da za a masa irin haka yadda to wannan ma yana haifar da abin wani abu da ke haifar da saki na tara kenan ko wato rashin ko kuma jinkirin zuwan haihuwa mun bincika wannan shi ma wata fakta ce ne sai ga an kasa haƙuri to ke auren nan yau shekara biyar kenan duk ga kannan ki son haihu sai aure ya mutu ana samu la'alla kuma Allah cikin ikonsa Allah ya jinkirta ne tare da ba laifi ba ne in aka samu rashin haihuwa domin ah, duk abin da ake tsammani game da aure ai daga cikin abin da ake adon aure menene number one ko shakka babu dan mutum yana bukatar ce ga ɗansa ga yarsa ga kaza kaza kaza ga issues din sai na'am shi yasa Allah ta'ala ya ambaci haihuwa a matsayin baiwa yace lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha' can cikin shora sai ce ya habu liman ya sha'u inathan wa ya habu liman ya sha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa ya yaj'alu man shau aqima innahu alimun kadir Allah na baiwar kalli magana na baiwar ‘ya'ya mata ga wanda yake so kenan ashe haihuwa baiwa ce annabi zakariya a sura mai lamba 19 aya ta 1 biyu zuwa uku mai ce fa habli min ladunka ai fahabli ya ce Allah kai min baiwa daga wurinka a cikin sura mai lamba 21 yana bayani game da annabin Allah Zakariya still ya ce wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zauja sai muka masa baiwa A au baiwa ce to wannan baiwar da take da tsada a zuciya idan ta yi jinkiri ba ta zo ba takan zama dalili gun wasu watakila rashin karancin tawakkali to gaskiya a raba auren Allah kuma ya faɗa a cikin aya da na karanto Allah inathan wa yahabu liman yasha'u dhukura yana baiwar ƴaƴa maza ziriyan ga wanda yake so kamar wa annabi ibrahim don ba shi da mata cikin ‘ya'yan shi so kafin ka ba da misali cikin mutanen garin ku misali tuntuna Allah da misalinsa game da annabawan shi Allah ya kara musu aminci dan ya zai mana abin koyi sai mataki na uku au yuza wujuhum dhukuranan wa'inata inatha ko ya gauraya masunsu kamar wa annabi muhammad fiyan halitta kuma ni ina gani in ka kalli mutane ma da yawa yawanci haka suke ko in ka kalli mutane da yawa za ka ga i eh, gaskiya yawanci akan haɗa mutum abinda bahaushe ke cewa ke da shinkafa ɗin nan galiban za ka ga mutum yana da mata yana da yaya sai dai matan su fiya mazan su fiya amma dai wannan shine galibi sai mataki na ƙarshe waya ji man ya sha'u aqima yakan mayar da wanda ya ga dama mara haihuwa shine aqima bakarari baran to da sanin wannan a ƙur'ani me zai kai wannan ya zama dalilin mutuwar aure babu laifi kila a likita gun likita gynecologist a bincika a yi bincike da za a yi sai kaga an yi aure shekara wajen goma sha biyar ashirin bahewa in Allah ya kawo rabuwa sai ga a wani gidan kuma Allah ya bada rabon yana faruwa amma nake cewa wannan shine dalili da ni cikin lissafin da ne a wancan ɗan littafi da na rubuta ah, da turanci rampant divorce cases da rubuta tun lokacin tafsirin Najeriya kafin abin nake cewa daga cikin abin da ke jawo sake akwai tunanin ba haihuwa to abin na bukatar fahimta wancan abin nan ba hannuna yake ba kyawa ba hannunki yake ba mu fahimci juna mana wannan muhimmi ne daga cikin abin da ke jawo saki na nawa na goma da fata an gane ko wato rashin kana'a wani lokaci ka iske mace duk alkhairin duniya gwargwadon iya miji yana yi amma sai ta kasa hango alkhairinsa tana kallon wance. ba kwabi in ka san ilimi rike shi in ya kubuce lalabo shi to kuma ku rike din ba Allahul musta'an da fata an gane wani suna taimaka wajen sake-saken aure musamman dai a ƙasar mu muna fata Allah zanar da gidajen aure lafiya fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra ko in har ya sake ta shi mijin nan na biyu na na farko ko to baya halatta sai wani namijin ya aure ta an gane fa in ha in shi mijin na biyu sai kuma ya ce mi wai za tallaqtumun nisa ai ka karanta ita ce a 30 madalla sai Allah ta'ala ce wai za tallaqtumun nisa idan ne kun saki mata fa balagna ajalahunna sun kuma kai lokacin karkarewar wato al'adarsu fa amsikuhunna bi ma'ruf ku rike su da alkhairi kaga wannan ana maganar saki ne wani iri raja'i revocable idan kun saki mata har sun yi jini eh, uku ko shikenan Allah ce ku rike su a matsayin matayenku ta hanyar aure na biyu inda ta ƙara jini bi ma'arufin a yanayi wanda yake mai kyau au sarrihuhunna bi ma'aruf sarrihuhunna طلقوهن يعني اتركوهن ku kyale su su tafi su auri mazajen su bi ma'arufin a yanayi mai kyau ne ka mutunta ta ba ta ma abin da za ta yi Allah baki miji na gari misali wala tumsikuhunna diraran li ta'tadu kar ku rike su don kuntatawa da cutarwa don ku wuce iyakar ubangiji an gane ko imam ibn sai ke cewa hadha amru min Allah kaga wannan umarni ne daga ubangiji azza wajen jalla lirjali ga mazaji idan tallaka ahaduhum al-mar'ata talaqan lahu alaiha fi raja'a idan mutum ya saki mace wadda ciki zai iya dawowa da ita yuhsina fi amriha ya kyautata mata cikin lamarinta idan qadat iddatuha idan iddata ta kare wala yabqa minha illa miqdara ma yumkinu fihi raj'atuha kada wani abu ya rabi illa gurgudun abin da yake da shi na ainihin dawowa da ita fa imma an yumsikaha ko dai ya rike ta wato ayyar jiha ila ismatin bi nikahin ma'ruf shine ya dawo da ita da wani aure da aka sani ba auren kashe wuta ba in ya zamanto saki uku kenan wa huwa an yashhada على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف يشهد يكفى شيدا كو يشهد يشهد تدوسو أكن داو وادي إتا شو زي ركيتا دا معروفي أو يصرحها كو يسكيتا أن يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي آسد يفتد إتا دا جدا سائر يني وندي كما بيكيو دا متنتاوه min ghairi shiqaqin ba tare da an yi wato rigima da fada da rikici ba wala mukhab mukhasama wala taqabuhin an gane shine abinda Allah ke nufi da wala tumsikuhun dirar li ta'tadu an gane ibnu kathir sai ci gaba da cewa qala ghair wahid fiye da mutum ɗaya cikin malamai na faɗa game da wannan aya kanar rajulu yutalliqu al-mar'ata fa idha qarabat fa idha qarabat انقضاء العدة فإذا قاربت انقضاء العدة da karin iddanta in yayi a gani da ya ga ta kusa sai shi na dawo da ke don ya li'alla ta ila dama lokacin da ya sake ta ce na gode Allah bai kawo mafita sai ta fara tunanin kila ta auruwa ne ganin ta kusa su tuna dawo da ke wani ya toshe mata wancan damar suka ce to manan dirarar ke ji ibn kathir rahmatullahi alai to Allah ta'ala ce wato wala tumsiku dirar li tahtadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsa wanda ya aikata wancanan ka lalle ya zalunci kansa wala tattakhidu ayatullahi huzwa kada ku riki ayoyin ubangiji a matsayin ababen izgili gare ku wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tun ni'imar Allah gare ku wa ma anzala alaikum min alkitab alhikmati ya'idukum bi ku tuna irin ni'imar da ya muku abin da ya saukar muku na daga littafi da kuma hikima nan ya ce littafi wal hikima wannan dalili ne karra a ce cewa hadisi manzo Allah ma wahayi ne domin abu guda biyu ya cikin inzali wa ma an min يعني من يعني من الكتاب القرآن والحكمة السنة kenan suna wahayi ce ya kun bi Allah na muku wa'azi da wannan abun da ya saukar gare ku kenan wattaqullah ku kiyaye Allah shine ma wattaqullah an gane ku da al-ma'murat wa turkul manhiya ababan da ya umarni da yi ayi wanda ya hani a basu shine ma wattaqullah wa ku sani Allah bi Allah ne dangane da wato duk abin da kuke aikatawa ibn kafir sai ke cewa a wannan aya ƙari kan abin da ya faɗa wannan ta sauko dangane da ma'aqil al-muzani da shi da 'yar uwarsa imam bukhari ya fitta hadithin ma'aqil hadithi mai lamba dubu biyu da tamanin da biyar na bukhari rahmatullahi alaihi أنه زوج أخته رجلا من المسلمين شي معقل ابن يسار يا أورا مونمت إر وسا شيء مسلمين على عهد رسول الله زمن من زمن الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت ترى أنت تعرض شيء أو شيء. ثم طلقها تطليقة لم يراج لم يراجعها sannan sai sake ta saki daya bai samu ya dawo da ita ba hatta qadat iddatuha har dab da lokacin da iddarsa ta kare ta kare idda bai dawo da ita ba ta yi jini uku yana da kowace fursa ya dawo da ita bai yi ba yar uwar ma'akil ibn yasa to bayan ta kare idda fahawiyaha sai sha'awar ta dawo gari shine fahawiya wana ya so ta hawiyatu ita ma ta so shi ina ma ina ma sai haka din ya shigo thumma khatabaha ma al khuttabi sai ya shigo cikin masu neman aurenta tare da abokanan neman auren su ne al khuttab faqala lahu aka ce sai ma'akil ya ce da shi ya ce da wa min yar uwarsa ya luka'a ya luka na luka ya kai mai surgududu dan mai surgududu akramtuka biha na mutunta ka na baka yar uwata ka aure ta wa zawwajtuka na kuma aura maka ita fa tallaqta sannan ka saka min ita wallahi la tarji'u ilayka abadan akhir ma alayk Allah ba dawo gare ka a tsawon rayuwa kala to jin wannan magana fa'alim Allah hajatahu ilaiha wa hajataha ilaihi sai Allah ya kana falal mar'atu zalika ita ma tana bukatar haka amma fa yamna'uha uha min thalik sai iyayenta auliya su kai sam ba za ki koma ba yanda maqil yayi ma mijin yar uwarsa suka ce to akan wannan aya ta sauko fana Allahu an yamna'uha Allah ya ce a kurkuya in ne yar uwarka yarka ina eh, ne ba a samun sabani ne ya sake ta da zafi ka ji zafi to kuma ba wai tana yanayin da Allah ya haramta mata dawo gare shi bane ba an kai jillin hatta tankiya zan kai rabu bane saki ɗaya ne ko biyu ta ƙara jini ba zai yi aurenta ba bai akadin sami da daurin aure na biyu sai ka ce sam wallahi ba za ta koma gidan ba ce ba kai hakuri ina son shi ba za ki koma ba to Allah ya ci haka yake Fala ta ku kar ku tursasa ma 'ya'yanku kannan waɗanda kuke da i da a a su wato fala ta abulu hunna an yanke na azwaje hunna haka Allah ma ce da su azwaje hunna su aure maza idan taradu bainahum bil ma'ruf amma idan sun yi taradi yarjejeniya a yanayi mai kyau wancan mu koma amma da Allah mu zauna bil ma'ruf a mutunta juna a yi kaza kaza abin da ya kasance na dagulewa a bar shi a baya ne taradu bainahum bil ma'ruf sai Allah ya ce zalika yi bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir ta haka Allah ke yin wa'azi ga cikinku wanda ya kasance yana imani da Allah da ran lahira wato wanda ya imani da Allah tukun zai amfano zai wa'azto Allahumma ij'alna minhum zalikum ku kiyaye dokokin nan da aka faɗa azka lakum atar shi ya fi tsarki shi ya fi kuma gyara ku azka wa athar lafzani mutaradifan mutadakhilan mutashabikan eh, lian az-zaka wa at-tahara bima'na wahid aina an gane yin haka shine mafi tsarkakarwa gare ku wa athar mafi kai ku ga jallin samun tsarki wallahu ya'lamu tabbas Allah